الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا كام يولا رباه a kwanakin da muke karanta wannan littafi mai suna a ka'idu a shi'a al'isnai a shari'a littafin da yake fayyace mana a ƙidun shi'a al'imamiyya wanda suka yi imani da limamai da shugabanninsu al'isnai a shari'a goma sha biyun nan masu aƙidantuwa da wannan aƙidar yau muna takwas ko ga watan sha'aban na shekara ta da shida hijiriya wanda ta yi daidai da da bakwai ga watan biyar na shekara ta sha biyar miladiya a makon da ya wuce mun ji asalin wato tsatson da shi'a suka fito sun fito ne daga tsatson bayahude yahude abdullahi ibn saba al-yahudi a sannan kuma na biyu mun ji a inda aƙidansu a inda suka taƙaita shugabancin shugabanninsu akan mutum goma sha biyu ina son a jera mun su ba tare da an kalli littafin ba su goma sha biyu ne ai eh, na farko sayidina ali inda shi a asali ba su yadda da khalifancin sayidina abubakar ba ba su yadda da na umar ba ba su yadda da na usman ba su a su wanda yake khalifa kai tsaye bayan manzon Allah shi ne sayidina ali kawai daga nan fa sai ɗansa alhassan na biyu sai husaini a na uku sai husaini sannan na hudu sai aliyu ɗan husaini ɗin sannan na biyar sai muhammad ɗan wannan aliyun na shida sai ja'afar ɗan wannan a muhammad na bakwai sai musa al-Kazim daga musa al-Kazim sai aliyu kuma sai muhammad sai aliyu sai Al-Hassan sai kuma aliyu sai muhammad ko sai shikenan shikenan su ne na ƙarshe to sun takaita kawai jikokin husaini kawai daga sayidina ali shine khalifansu na farko shine limaminsu na farko a duniya gaba ɗaya ba su san da wani abubakar da umar ba ba sa ma in existence a aƙidansu waɗannan kafurai ne maguzawa ne wa iyazu billah ba su ma yadda da su ba aƙidansu kenan waɗannan su ne shugabanninsu sun taƙaita shugabanci kan sayidina ali sai 'ya'yansa sai jikokinsa da tattaɓa kunnansa to yau za mu yi tambaya ta hudu wanda take cewa hal qalat firqatun min firaqi shi'a bi anna jibrila alaihi salam qad ghalita fi inzalihi alwahya shin akwai waɗansu ɓangarori daga cikin 'yan shi'a waɗanda suka ce tabbas jibrilu ya yi kuskure wajen saukar da wahayi ya saukar da wahayi ga wanda ba shi ba ne asali Allah ya tura a saukar masa da wahayi so wahayin da jibril ya saukar annabi sallallahu alaihi annabi muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama a wajen shi a kuskure ne ba shi ba ne ya dace wanda ya dace sayidina alin ne kai tsaye ina fata an gane ko to a takaice wannan tambayar ta shin akwai wani bangare daga cikin yan shi'a masu wannan aƙida masu faɗin haka jawab malam ya ce na'am kwarai da gaske faqad qalatil gurabiya akwai wata ƙungiya da ake kiranta gurabiya algurabu dai ita ce hankaka to ‘yan hankaka muhammad suka ce wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi aliyin tare da sayidina ali game da sayidina ali kamanninsu ya fi yanda ashbahu min al-ghurabi bil ghurab kamannin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da na sayidina ali wato kamanninsu ya ɓaci fiye da yanda hankaka take kama da hankaka yanzu idan hankaka sun haɗu su biyu kana iya tantance wannan ita ce wannan in suka rabu suka dawo to yace to kamannin manzon Allah sallallahu da sayyidina Ali ya wuce yanda hankaka take kama da ƴar uwanta hankaka wazubabu bizubab kamannin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama inji su wato yafi wato yafi yanda kuda yake kama da dan uwan shi kuda yanzu da kuda guda biyu za su tsaya a nan fiyu su tashi can su dawo za ka iya ce wannan da shi ne a ta nan wannan shi ne a ta nan za ka iya bambance su ta ya ce to yadda ba ka iya bambance tsakanin kudaje biyu ko hankaka biyu idan suka tsaya to kamannin manzon Allah da sayidina Ali ya wuce haka shi yasa fa ba'atha Allahu Jibril sai Jibril alaihi salam Allah ya aiko mala'ika Jibrilu alaihi salam ila aliyin asali saƙo revelation da aka aiko jibrilu da shi asalin shi zuwa ga sayidina ali amma saboda tsaban kaman da ba a iya bambance su sai jibrilu ya kai wa annabi wannan kamancece ne ne ta sa jibrilu ya ɗan ya rude, ya kasa tantance waye wannan waye wannan ina fata an gane faghalita jibrilu sai jibrilu wato ya kuskure fi tablighin risalati wajen isar da saƙo min aliyin asali daga ali ne ya dace amma sai ya tura shi ila muhammad zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa masu wannan aƙida da masu wannan imani kullun yal'anuna sahibar rishi jibril suna la'antan mala'ika jibril suna la'antan shi da yake shi'an aƙida daga tsatsun eh, yahudawa ne su ma yahuda kasan suna la'anan jibril har Allah ya saukar da aya man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa jibrila wa mikala fa inna Allah aduwwul lil kafirin duk wanda yace zai kafa gaba ga Allah da manzanninsa da mala'ika jibrilu to Allah yana kiyayya yana gaba da kafirai kaga Allah ya kira su a ƙarshen ayan kafirai bi ma'ana duk wanda ya dana gaba da Jibrilu da Mika'ilu da Annai Muhammadu to babu shakka waɗannan sun kafirta tunda sun kafirta shi ma inna Allah aduwwul lil kafirin ina fata an gane wannan aƙida akwai sune ƴan gurabiya su ma wani bangare ne na shi'an haka duka wannan maganan wani ne ya kirkiro musu mu duba footnote na biyu ka duba nurul barahini sunan littafin shi'a ne manya-manya malaman shi'a au anisul wahidi eh wato hasken hujjoji ko kuma wato mai ɗebe kewa shi na, eh, makaɗaici mai ɗebe kewa wai littafinsu ne da suka wallafa suka ma'asai ma waɗannan sunaye fi sharhi tauhidi wai sharhi ne nauni tauhidinsu littafi yana nan mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da goma lil jaza'iri wani ne can ɗan algeria wallafa shi tahqiqur raja'i wanda ya haƙƙaƙa littafin ya bi diddiginsa ya tabbatar shine ar-raja'i abin an eh, da ta buga littafin ita ce mu'assasatun nashri ta ula bugu na farko an yi shi a shekara ta 1417 nan littafinsu shi ya tabbatar da wannan cikin littafinsu ga shafin ga volume ga sunan littafin har inda aka buga littafin ta'aliqun muhimmun malami yace mawallafi wannan littafi yace ga wani ƙarin bayani mai muhimmanci comment yace hal hunaka farqun baina maqalatil ghurabiyya shin akwai wani bambanci tsakanin waɗannan ɓangare na shi'a da ake kiransu algurabiya yan hankaka wa baina maƙalati shiyuhil isnai ashariya akwai bambanci tsakanin maganansu da aƙidansu da maganganun shehunan shi'a masu imani da shugabanni limamai goma sha biyun nan fi maftarahu shuyuhuhum shaykhuhum game da abinda shaykhin su al-kulaini ya kirkiro shi cewa anna rajulan sa'ala aba ja'far rahimahullah wai wani mutum ya tambayi abu ja'afar Allah rahama masa faƙala sai yace a tambayar wa ma yakfihimul qur'anu wato su shugabannin shi'a kaman ƙur'ani yana isan musu a matsayin dalili qala bala in wajadu mu mufassiran E qur'ani yakan isa amma in ya samu mai fassara shi qala wa ma fassarahu rasul rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi fa qala eh bala qad fassarahu li wahid annabi sallallahu alaihi ya fassara qur'anin nan ga wani mutum daya ne kacal shi kuma mutum dayan nan wa fassara hulil ummati shine ya fassara wa al'umma ƙur'ani annabi ne ya fasin ɗin fassara zuwa gare shi shi kuma ya yaɗa shi ga al'umma sha'anu zalika rajul wannan mutumin da yayi wannan wa huwa aliyu bin abi talib aliyu bin abi talib ne radiyallahu anhu a wajensu alaihi salam ne ku duba usulul kafi footnote na uku littafin da shi a suke takama da shi tamkar sahihul bukhari a waje ahlus sunna usulul kafi dinnan sun a ciki suka faɗi wannan maganan mujalladi juz'i na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da saba'in da tara sannan kuma akwai babu sha'an inna anzalnahu fi lailatul qadari wato an saukar da ƙur'ani a lailatul qadari innan shi ne aka saukar wa annabi shi ko ya saukar ma ali ali ne ya wakilci ya jibinci isarwa mutane Wali hada shi ya sa saboda haka ne samma shiyuhu shi'ati alqur'an wato shehunan shi'a suke kira wannan Qur'ani rubutaccen nan suke kiran shi alƙur'anu samit Qur'anin da bai magana wal imamu shi kuma imamu ali Shi ne alƙur'anun alqur'ani Alƙur'ani mai magana wannan da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi shi ne kamar mu ce kurman Alƙur'ani. wanda bai magana ƙur'ani mai magana kuma shi ne sayyidina ali ina fata an gane saboda haka idan sayyidina ali da ya rasu yanzu dan shi ne Alƙur'anu an annatiq da ya tafi sai Alhassan, alhusain kai shine qur'anun natif duk wani imam din su kenan cikin su goma sha biyu din nan ana kiran kowanne idan ya wakilci ya mai gurbin wannan shine qur'anun natif shine kadai da yake magana da harcin alqur'ani iftara shuyukhuhum shaihunan shi'a sun kirkiro ƙarya na cewa anna aliyan radiyallahu anhu cewa sayyidina ali Allah yarda da shi kala yace wai ya ce wa hashahu eh, eh, wa hashahu ali wato eh, kaman a ce hasha lillah kaman yace wa iyazu billah sun kirkiro ƙarya suka danganta ta ga ali wai ya ce wa iyazu billah wai ga abin da yace hada kitabullahi samit wannan shine alqur'anin Allah littafin Allah da baya magana wato kurman alqur'ani wa ana kitabullahi natiq nine littafin Allah mai mai magana waye ya faɗi wannan wani ne ya kirkiro musu mu duba footnote na can ƙasa kaje littafin alfusulul muhimmatu fi usulil a'imma wato kaje wani littafi da ake kiran shi alfusulul muhimma suna littafin wajen wanda yake tabbatar da asalin limaman shi'a mujalladi na ɗaya shafi na hamsin ɗari biyar da casa'in da biyar gashi nan babi na kaza kaza adamu jawazi istinbat shay'in min al-ahkamin nazariya min gashi nan dai su suka faɗa gare references nan waftara shaykhuhum haka nan shehin shi'a mai sunan shi al-ayyashi shi ma ya kirkiro tasa ƙaryar daga cikin shaihunansu akwai wani wanda ake kiran shi al'ayyashi shi kuma ga ƙaryan da wai an abi basirin ya ruwaito wannan magan daga wai abu basir fi ƙaunin lahi ta'ala wajen fassara wannan eh, aya ta Allah ya ce fallazina amanu waɗanda suka yi imani bihi da waye da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wannan ya zo a cikin suratul arafi ne aya fallazina amanu bihi lalle waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa wato suka goyi bayansa wa nasaruhu suka taimaka masa wattaba nuran ladhi unzila ma'ahu kuma suka bi hasken da aka saukar tare da shi qala abu sai abu shaihin shehin shi'a sai yace annuru anan hasken da ake nufi shine aliyu alaihi salam halin abin da ake nufi hasken Alkur'ani da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce hasken anan ku duba wato wan nurul unzila ma'ahu da hasken da aka saukar tare da annabi wato aliyu shine hasken ina fata an gane ko wanda suka bi annabi sassan suka karfafa shi suka taimaka annabi sannan suka zo suka bi hasken da aka saukar tare da annabi shine sayyidina ali kaga an ɗauki hasken duka shine hasken malace ta'arud contradiction shine ta'arud yace iftarau wato sun karo maganar su yayi akwai karo da juna anan yace kaga iftarau sun ƙirƙiro ƙaryan cewa an abi khalidin al-kabili an ruwaito daga abi khalidin al-kabili su ma sunar marwaita maganganunsu na karya. ƙala ya ce sa'altu aba ja'afar na zo na tambayi abu ja'afar an ƙaunin lahi azza wa jalla game da ma'anan faɗin Allah mai girma da buwa inda ya ce fa'aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzonsa sai wa nurin an yanzu mai za a ce kun ga manzonsa ya fito ai ku yi imani da Allah sai wa rasulihi da manzonsa sai ga wa nuri din to inda ya ali ne ne nuri amma manzon Allah shine me kaga shine a can kenan sai aka tambaye shi wannan fasarar domin wancan aya ta suratul araf ta tace fallazina amanu bihi kawai ko wanda suka yi imani da shi to amma a nan. sai aka zo aka tambayi shehunsu Allah ya ce fa'aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa wan nurin ladhi anzalna da hasken da muka saukar anan akramaka Allah a bayyana mana waye rasulihi wane ne wane ne nurin ladhi anzalna kana sai ce ya abba khalid an-nur yace hasken nan da Allah ya faɗa nan wallahi sai da ya rantse masa sune al-a'immatu shugabanni ne min ali muhammadin wanda suke daga cikin wato familin annabi muhammadu wa alihi ila yaumil qiyamati har ranar tashin kiyama yace wahum sune wallahi wallahi sune nurullahi allazi anzala waɗannan limaman goma sha biyu ɗin nan ina fata an gane ko ya rantse ya rantse ya rantse yace sune Allah su ne hasken da Allah ya saukar kaga contradiction wance ya ce ali ne annurin lazi an zala ma'ahu ali ne ko ba haka ba ba ga annuri din can ba ya ce aliyu wannan kuma suka ce wallahi wallahi su ne limamai goma sha biyun nan kaga contradiction nawa za mu ɗauka wancan da ya rantsa ce sayidina ali ne nuru ɗin ko kuma nan wannan ya ce su goma sha biyu ne wanne ne za a dauka an gane karon? eh can ya ce annuru din sayyidina ali ne kawai nan kuma ya ce annuru din sune al'immatu min ali muhammad limaman nan shugabannin nan na shi'a wanda suka fito daga iyalan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam har ranar tashin kiyama su ne kawai wahum wallahi wallahi nurun lahi lazi anzala yace wallahi wallahi shine hasken da su ne hasken da Allah yace ya saukar da shi ina fata an gane ko to saboda haka kun ga yadda suka ɗauki shugabannin su haske ne kawai haske ne duk wani wanda ba su ba duhu ne a taliq yake ga ƙarin bayani innal ithna shari'a. kaga waɗannan shugabanni shi'a masu a wannan aƙida a atsau amiral na aliyu radiyallahu anhu kaga sun bawa amirul na aliyu sun bashi ar-risalata sun ba shi menene kai tsaye cewa shi ne mai sako wanda Allah ya aiko da sako biduni da'awal ghalat ba tare da wama cewa amma wani kuskure ba tunda anan sun ce wallahi wallahi shine nurul lahi allazi anzala din ka gani kuma a can sun ce jibrilu ya yi kuskure sai ya kai wa annabi muhammad nan kuma suka ce wallahi wallahi hasken nan shine sayyidina ali kaga contradiction su waɗannan sun tabbatar ba ma wani kuskure sayyidina ali ne nuru din aida ya kamata inda aka ce nuru nuru nuru hesa ce annabi muhammadu annabi muhammadu tunda sun ce already jibrilu ne ya kuskure ya tura annabi din ai he mu ce duk wani hasken da Allah ya ambata he mu ce waye din annabin ne tunda sun yadda cewa jibrilu ya kuskure ko ba haka ba an tura shi wajen ali sai ya ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam eh, sako to yanzu da duk wani haske da Allah zai ambata na saukar muku da haske ai he ya kamata a rika rifarin zuwa ga wadin zuwa ga annabi muhammadu akan a kuskure din amma sai suka canja suka ce sam wallahi wallahi sayyidina ali ne nuru din ba a samu karo ba kagan an samu karo an samu karo nan ko suka ce gaba ɗaya limaman su ne nuru din sannan kuma mu duba waftarau suka sake kirkiran ƙarya bi anna risalata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sako na wahayin da Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi التعريف بعلي رضي الله عنه فقط ويقولون بأن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم بيان القرآن لعلي وتشيء النبي صلى الله عليه وسلم إن شيء تعريف saƙon da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wato ƙarin bayani ne akan sayyidina Ali kawai shi annabi sallallahu alaihi abinda yake kawai shi na shi yayi wa sayyidina Ali bayanin kawai sai sayyidina Ali shine mai isarwa duniya shine mai isarwa duniya wa ya yaquluna bi anna wazifata cewa aikin annabi sallallahu alaihi wasallam bayanul qur'ani li aliyin kawai radiyallahu anhu wahadahu ya keɓance ali kawai ya masa bayanin alqur'ani ya ce to gashi gashi kai ya ka isar tunda dama kai ne mai isarwa wallahu subhanahu wata'ala ya kulu. Allah maɗaukakin sarki yana cewa bilbayyinati wa zuburi wa anzalna ilayka dhikra ko mun saukar da wato wa'azi litubayyana lin-nasi domin ka rika bayyana wa mutane ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu wala allahum yatafakkarun ko da za su yi tunani suratul nahl aya ta 44 wa atruku laka ayyuhal qari tudabbiru al-baqi yace zan barka kai ka je ka a'auna kai tunani ka ga yanda suke ta karo da juna a maganganun su hmm? wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi mun saukar maka da alqur'ani domin ka rika bayyana wa mutane wa ake nufi anan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu tambaya ta biyar tana cewa hal qala ahadun min shuyukh shi'a shin akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shi'a da yake cewa bi anna ƙaula ahadi a immatihim yansahul qur'ana wato maganan ɗaya daga cikin malamansu yana iya shafe ƙur'ani abrogation abrogation mun sa wata aya ta kan saukata shafe to wai su ma maganan limamansu shugabanninsu suna da fawa da tasiri in aya ta ce yes shi maganan shi ya ce no ya shafe na ƙur'anin nashi no ɗin ya tabbata in aya ta ce a'a Allah ya saukar da aya ya ce kaza ba kyau to shi yana da tasiri maganan shi tana da ƙarfi da in ya ce a inda Allah ya ce a'a shi ya ce e ɗin sai tashi ta shafe da ƙur'ani ta zauna a yi amfani da tashi bi ma'ana maganan shugabanninsu yana iya shafe maganan Allah ta Allah ta tashi tasu ta ta tabbata au yuqayyidu mutlaqahu au yukhassisu amahu ko kuma idan Allah ya faɗi abu kamar yace duk mazinaci ya aikata haram to shi shehi zai iya cewa ya keɓe waɗansu ya ce banda zinansuwa ne wato a kaga Allah ya yi generalizing ko duk wani mazinaci mai aikata haramun ne ya aikata haram to shi maganan tasirin maganan shehinsu zai iya cewa ya ya ya maimakon ya yi generalizing a yi restricting din wannan akan waɗansu banda banda waɗansu duk maganganunsu suna da irin wannan ƙarfin da fawa da tasiri au yi khasisu amahu ko kuma Allah ya game wa abu da magana sai ya zo shi ya keɓe ya ce ban da suwa ne a ciki akwai cikin shehunan shi'a wanda suka faɗi haka suka yadda da haka suka yi imani da haka amsa na'am e eh, wahum kafirun. suna nan madayawa walidhalika ƙulu shaikuhun? mala yace saboda haka ne wani babban shaihinsu wanda ana kiran shi Muhammad Alu Kashifil Gita'i Muhammadu Alu Kashifil Gita wato mai mai yaye abinda Allah ya rufe shine Kashiful Gita'i yace inna hikimata tadrij ga hikiman da ta sa Allah ya saukar da Qur'ani kaɗan kaɗan kaɗan kadan kadan har tsawon shekara nawa uku. ya ce dalilin da ya sa ƙur'anin bai sauka gaba ɗaya rub haka ba ya rika sauka kaɗan kaɗan kaɗan har tsawon shekara ashirin da uku ya ce iksadar bayana jumlatin minal ahkam domin haka ɗin domin ƙur'ani ya bayyana waɗansu ɓangarori na hukunce-hukunce sannan kuma a ɓoye waɗansu hukunce-hukuncen walakin na salamun lahi alaihi sai dai shi wato shi sayidina ali ko annabi sallallahu alaihi wasallam kenan auda'aha inda ausiyaihi akwai abin da ya bayyana na qur'ani wa mutane duk duniya akwai wata fassara da waɗansu bayanai da kuma kawai ya keɓance waɗanda eh, eh, ya ma wasiyan cewa su za su zamanto shugaba bayan shi wato limaman shi'a an keɓance su da wata fassara ta ƙur'ani da waɗansu bayanai na alkur'ani su kaɗai annabi ya keɓance da wannan bayanin nan duniya kuma ya bayyana mu duniya in general waɗansu bayanan ya keɓance shugabannin shi'a da waɗansu bayanan in ba daga bakinsu bayani ya fito ba ba mai sanin bayani ko ba ku gane ba wato annabi da ya tashi sai ya kasa ƙur'ani nawa kashi biyu ya bayyana duk duniya ko duk mutane wani bayani wani bayanin kuma ya keɓance shi ga shugabanninsu kawai shi ya sa bi ma'ana in kaga sun yi ma wata aya fassara da ta saba suna a ce to wancan shi ne fassaran da annabi ya keɓance su da shi kullu wasiyin wato annabi ya keɓance sayidina ali da fassaran shi kuma sayidina ali da zai rasu sai ya keɓance alhassan da shi da alhassan zai tafi shi ma ya mutu sai ya keɓance husaini da shi Husaini da zai mutu ya keɓance Aliyu da shi Aliyu da zai mutu ya keɓance Muhammad da shi Muhammad da zai mutu ya keɓance Ja'far da shi Ja'far da zai mutu ya keɓance Musa da shi Musa da zai mutu ya keɓance Aliyu da shi ya keɓance Muhammad ya keɓance al sai ya keɓance Muhammad su goma sha biyu su ne kawai shine kullu wasiyin ya ahadu bihi ila al-akhar liyanshurahu fil waqti al-munasib Eh, duk wani in zai tafi sai ya yi ma wannan wasiya shi kuma wannan ya fassara wannan wajen a lokacinsa a zamaninsa hasabal hikimati gwargwadon hikima da Allah ne ya sa abin a haka bisa hikimar Allah min amin mukhassisin akwai abin da Allah ya game kowa da kowa hukunci su suka keɓance au mutlaq ko Allah ya ya game komai da shi sannan suka zo suka takaita shi au mujmal ko Allah ya ka fassara a dunkule su kuma su ne mu bayyan suka bayyana shi ila amsali zalika har zuwa ga makamancin wannan faqad yazkuru an-nabiyyu aman annabi zai iya ambatan fassaran qur'ani na kowa na game gari wa yazkuru mukhassisahu ba'da burhatin min hayatihi bayan rayuwar annabi kuma sai ya zo shehunan su su zo su takaita fassaran bayan annabi ya game fassaran kowa daga kowa da kowa sai su zo su yi restricting inta akan wasu ne banda wasu kama unce misali yanzu duk wanda suke cikin masallacin nan suna da kaza to duk eh, ba wanda na rage to su kuma in na tafi sai shehin sai zai ce ai duk wanda na faɗaɗin nan ba wai kowa nake nufi ba suwani ne banda suwani to suna da fawa in annabi ya game abu da hukunci su su zo su keɓe su ce ban da suwa ne a hukuncin suna da fawan yin haka wa yadhkuru mukhassisahu da burhatin sai su zo su keɓance shi ba wani ɗan lokaci kaɗan min hayati wa qalla hu aslan in ya ga dama ba zai ma bayyana ba sai ya shiru bal uhu, in ya ga dama sai ya ɓoye kai ya bari sai limami na gaba da zai fito sai ya bayyana masa a wannan lokacin fitowansa sai ya fito wannan shi ne wato idan ya kusan mutuwa kawai next imam da zai zo ya maye gurbinsa sai ya bayyana masa waɗansu sirrurrukan kawai shi in ya so ya fassara su in ya ga dama har ya gama zamani shi ya mutu bai fassara ba sai ya zo dab da mutuwa sai ya gaya ma eh, shugaban da zai maye gurbinsa kawai in ya ga dama shi ya fassara a lokacinsa haka suke mu'amalantar ƙur'ani wa hadhihi almaqalatu to duk wannan maganan fa kada ku manta mabniyatun ginu ne akan wancan aqidan tasu ta cewa alqur'ani bi anna imama cewa shugabannin shi'a huwa huwa qayyimul qur'an hmm? shine asali wato wanda yake wato shine kaman mai hidima wa qur'ani wa huwa alqur'anun natiq Shi ne dama aka ce masu ƙur'ani mai magana iftarau shi'a sun ƙirƙiro ƙarya na ce anna aliyan na ce sayidina ali radiyallahu anhu ƙala ya ce shi da kanshi wai in ji su ya ce hada kitabullahi samit wannan littafin Allah shine littafi kurman littafi wanda bai magana wa ana kitabullahi annatik ni ne littafin Allah mai magana in ji shi a wai waye ya faɗi wannan magana so idan sayidina ali ya rasu kenan wanda zai hau hasan da zai zo bayan shi shi ma shine alqur'anu annatik din shi ma hasan randa zai mutu E, e, ya mutu alhassan da husaini da zai zo shine alqur'anun nati continuously duk wanda zo shine mai qur'ani mai magana da kansa shi wannan kurman kur'ani ne baya maka magana in ka karanta baka gane shi sai ka ji ta bakinsu. sannan ku duba wa anna a'immatahum suna da aƙida da imanin cewa shugabannin su limaman sunan su goma sha biyu din nan duk limamin shi'a da ka gani su ne khazanatu ilmin lahi su ne taskokin ilimin Allah ina fata an gane in kana da kuɗi ba kana da taska inda kake ɓoye kuɗin ba to wai su limamin shi'a su ne taskokin ilimin Allah in kana so ka samu taskar Allah ilimin Allah ka zo gun shugabannin shi'a eh, wa aibatu wahayillah ko kuma su ne wato wato wahayin Allah gaba ɗaya tattara a tsakaninsu wa ahalu dinin la su ne asalin ma'abuta addinin Allah wa alaina na zala kitabullah gamu shugabannin shi'a gamu ne ƙur'anin Allah ya sauka wa bina ubidallah da mu ake bautawa Allah sai da mu walaulana da ba don mu shugabannin shi'a ba ma uri fallahu da ba a san Allah ba ina fata an gane ko ga footnote na can na uku za ku duba basairu daraja ad-darajatil kubra fi fada'ili ali muhammadin salawatullah alaihim ajma'in kaza kaza babu fil a'immati wa annahum hujjatullah wa babullah wa wulatu amrillah wa wajhullahi alladhi yu'ta minhu wa jambullah wa ainullah wa khazanatu ilmihi jalla wa jalalu shugabannin shi'a sune hujjan Allah a bayan kasa sune kofar Allah sai ka biyo ta wajensu ka shiga ta wajensu ka je wajen Allah wa wulatu amrillah sune majibintan al'amarin Allah wa wajhullahi alladhi yu'ta minhu sune alqiblan Allah da sai ta wajensu zaka zo wa janbullah sune gefen Allah wa ainullahi sune ma idon Allah a doron ƙasa ko kuma Allah ma musamman wa khazanatu ilmihi jalla jalaluhu su ne taskokin ilimin Allah mai girma da buwaya wa amma nawaluhu kuma baiwan Allah da rahamar Allah gaba ɗaya game su littafin gashi nan wa fi riwayatin duba su ma akwai wa fi riwayatin na fata an gane a wata riwaya da aka ruwaito daga wajensu su ne hafazatu sirrin su ne masu kiyaye sirrin Allah idan Allah yana so ya kiyaye wani sirrin shi a kiyaye wani sirrin shi to sai ya shugabannin shi'a su ne Allah zai suke ba wa sirrinsa in kana so gaji sirrin Allah sai ka biyo ta hannunsu wa fi riwayatin a wata riwaya wa ma yudura ma inda Allah illa bina baka isa ka samu abin da yake wajen Allah ba sai ta hannunsu ta hannunsu ake samun abin da ke wajen Allah ya ce a ta'aliq mala ya ce ga wani ɗan ƙarin bayani bina'an ala zalik gini a bisa wannan bugu da ƙari bayani a bisa wannan fa inna mas'alata takhsisi amil qur'anil karim matsalan keɓance hukuncin da alkur'ani ya game kowa da kowa a zo a keɓance shi akan waɗansu au taqyidi mutlaqihi ko Allah ya ce ga yanda za a yi daga nan zuwa nan su su zo su takaita shi hmm? au naskhuhu inda shuyukh shi'a ko kuma ce alkur'ani ana iya shafe wata aya da maganan shehunan shi'a wannan fa mas'alatun mas'ala ce lantantahi ba ta ƙare ba bi wafati rasulullahi sallallahu ba wai lokacin annabi ba ne kawai ba fa no har yau shayin a zai iya magana ya fito a inda yace Allah ya ce ka haramun ni shi ya zo ya halal ne sai a a shafe wancan ɗin a a gina na shaihi a kai amma ba za su yi a ƙur'ani aikace ba fa ana gani suna ce li'annan nassan nabawiyya domin hadisan annabi sallallahu maganganun annabi wa tashri'al ilahi da shari'an Allah istamarra fi i'tiqadihim wannan aiki aqidan su na cewa ana iya abrogating aya da maganan su wannan abu ne wanda yake ci gaba har gobe kiyama har ranar tashi kiyama a aqidan su ina fata an gane ko to in shehi ya ga dama inda Allah ya ce zina ba ce zai zai ce daga yau halal ne an halatta to sai wannan halarci sai ya danne na haram da Allah ya ce duk wani mabiyan shi a sai ya tafi ya tafi akan haka akan cewa yau halal ne yau halal ne na? eh dita wato in general dai zai iya tada maganan Allah ya yi replacing ɗinta da maganan da maganansa kuma wajibi ne ƙa'ida ne dama su ne sirrun lahi abita ina fata an gane ku akwai wani babban shehinsu a nan a iran ina ji yanzu yana nan da rai yana ba da tarihi lokacin da eh, Khomeini shugaban shi a kumaini da yake iran ya zo mutuwa sai ya je kusa da shi lokacin yana gargara yana kwanci akan gadon gadon rashin lafiya yana gargara rai zai fita ya ce sai idan shi ya cika da hawaye ya ce ya kai babban shehi wace wasiya za ka mun ya ce sai sai kuma ya kama gemuna mai albarka kuji <laughs> sai ya miko hannu yana kan gado ya rike gemu na mai albarka ya ce alaika bil mutu'a alaika bil mutu'a alaika bil mutu'a na maka wasiya ka yi mutu'a ka rike mutu'a ka kula da mutu'a ina ba da an gane yake domin mutu'a maganin ciwon baya ne maganin kaza yana maganin kaza ina fata an gane wai wai wai wai wai wai menene wai rahimahullahu a haka ya cika da wasiyan yayi mutu'a shi kuma yace yana cikawa sai ya je ya tara iyalansa ya yi ta mutu'a da su da 'ya'yansa gaba ɗaya domin ɗabbaka wasiyan da shehinsa ya ce masa ka ji magana shirme shirme kaga bai ma cika da la'ilaha illallah bai ma cika da menene ba da shirme ya cika kaga da wani abu mutumin da zai wasiya yayin mutuwa fa yana faɗan the most important da ai hayyace ku yi riko da shi'a ku yi riko da ko ba haka ba ta amma mutu'a mutu'a mutu'a wai so uku yana maimaita masa a haka Allah ya ɗauki ransa shi kuma har ya zubar da hawaye yana mutuwa kawai har ya je gun iyalan shehin ya yi mutuwa da su da 'ya'yansa mata ka ji maganan banza a a intanet shi nan in kana gani na fata an gani Allah wani ya akwai lekcocinsu akwai maganganunsu muna da wannan wata iri nan gaba if possible a hada sidin duk a ganin su a projector haka inda za ku ji su inda suke lecture karara ko wani abu eh, irin lokacin occasions din na shi'a irin su lokacin gadir lokacin a ashura da su menene ku da ake gayyato malaman su suna lecture abinda suke faɗa karara kana ji ina fata an gane shi yasa wata rana Sheikh Abubakar Jibrin na na Sokoto masallacin farfaru a Sokoto da Sheikh Abubakar a wannan Treta yace lokacin suna caji suka tafi Iran karatu suka tafi Iran za su je su yi karatu to su Iran a duniya ba wanda suka tsana irin mai suna Abubakar sai suka tambayi Abubakar Jibril ya sunan shi yace Abubakar Jibril kaga da jibrilu wanda ya mistake kaga duk an haɗa <laughs> shi kuma wannan fa abubakar menene tureta ko menene eh, yace wallahi yana ga yace da muka ce abubakar abubakar sai muga an kalle mu an taso ana kal abubakar abubakar anya waɗannan ɗalibai ne na shi'a ne kuwa ina fata an gane to yace ma malam da suka zauna kwana biyu yace wallahi gudowa suka yi waje a shaɗu anna muhammadin rasulullah a shaɗu anna aliyya waliyyalla duk karara kawai da zagi da la'ana ya ce gwabsokan sun samu manya-manyan littattafan dai an ba su manya-manya-manya-manya jansa suka lallako suka silale suka da najeriya duk wani sirrin su in ka je gun abakar jibril na din nan zai gaya maka yadda ya zo kaman kanshi zai kunce kan lekca kan shi a kawai a lokacin duk inda ya zauna to saboda haka a ji kana biyarin sunan waɗannan kai kwata-kwata-kwata ba za su yadda da kai ɗan shi'a kai ba za su taɓa yadda da kai ba yanzu lokacin da suka shigo yan isis ɗin na wai islamic state ɗin na yawancinsu yahuda ne da shi'a suka haɗu to da suka zo iraki suka datse hanya suna cikin motoci duk wanda ya nuna ID card shi in akwai Aliyu a jiki kisa ne a take a wajen in akwai Umar sunan shi akwai Umar kisa ne in akwai Usman kisa ne in mace akwai Aisha in akwai menene haka za a tare mota kawai ana ta yayyanka su sun kashe mutum sama da 500 a mota kai da suka zo wannan mayakan nasu kawai ta suna kawai idan aka ga sunan ka yana da wani abu ne suke alu suna ne a yanka shi sannan fitinan da suke faruwa yanzu na isis din na islamic state wanda asali mossad ne isra'ila ne suka yi training su. allah rufa mana asiri to Allah bari mu samu wajen tsayawa Ya yace fa'ulama ulama'u shi'ati gama malaman shi'a ya ataqiduna suna da suna kudurce cewa kama ƙala shaykhuhum muhammad almazin darani almazin darani akwai ni shehin su da ake kira muhammad almazin darani suna da suna kudurce wannan aqidan ce inna haditha kulli wahidin min aimmati tahirina wato zancen kowane ɗaya daga cikin limaman su tsarkaka din nan zancensu ƙaunin lahi azza wa jallan duba shugabannin shi'a ɗin nan suka ce tsarkakakkun nan duk wanda ka ji ya faɗi wata magana to maganar Allah ce da kansa maganarsa magana ce ta Allah azza wa jalla lafa babu wani saɓani fi aqwalihim wajen maganganun shugabannin shi'a da maganan Allah babu saɓani kama laƙtilafa fi ƙaulihi ta'ala ina fata an gane ko kaman wato idan malamin shi'a ya gaya maka magana baka taba samun saɓani ko contradiction ko kaga akwai contradiction kai ne dai baka fahimta ba kaman yadda babu saɓani a maganan me Allah an taɓa samun contradiction ko sabani a maganan Allah to yace haka maganan shugabannin su na shi'a goma sha biyun nan tsarkaka al'a'immatu tahirina wajhul ittihadi kaga fuskan kamanceceniyan maganan su da ta Allah ta bayyana zahirun a bayyane yake liman lahu aqlun salim wa ga wanda yake da hankali mai kyau lafiyayyen hankali to zai fahimci maganan shugabanni shi a bata da bambanci da maganan Allah wa tab'un mustaqim da wanda yake da ɗabi'a tsaftatacciya mai kakkiya wai duk wanda ya dinayin wannan to wai ƙwaƙwalwan shi akwai tabuwa ko kuma abin nan din shi eh, akwai baya kan miƙaƙƙiyar hanya batacce ne wa kala aidan ya sake cewa shi wannan shaihinsu muhammadu almazin da rani din ya ce fa'in kulta wai da let azun wani dama zai challenging ɗinsu ya ce fa'ala haza Yajuzu man sami a hadithan an abi abdullahi alaihi salam an yarwiyahu an abihi Au an ahadin min ajdadihi bal yajuzu an ya kula kala ta'ala wai idan ka ji su ya yi magana ya ce idan ka ce fa’ala haza wato a bisa wannan kenan abinda suke cewa maganansu ba ta da bambanci da maganan Allah sannan maganansu su yi ma abinda wannan limami ya faɗa maka shine magana wancan shine magana wancan shine magana wancan shine magana wancan ba bambanci in Mr. A ya faɗa maka abu shine maganan Mr. shine na shine na shine na E da F to idan ka ga dama in za ka ruwaito maganansu in ka ga dama ka ce Abdullahi ya faɗa mu in ka ga dama ka ce Shamsu ya faɗa mu in ka ga dama ka ce a tijjani ya faɗa mun in ka ga dama ka ce ibrahim ya faɗa mun tunda ga wanda ya gaya maka tunda maganan shi ɗaya take ba bambanci da wancan da wancan da wancan to in ka so ba da labari in ka ga dama ka ce wannan ne ya gaya mun in ka ga dama ka ce wannan ne in ka ga dama ka ce wancan ne saboda ko da ba shi ya gaya maka tunda wannan ne ya gaya maka kuma ba bambanci maganan shi da na waɗancan to duk wanda kai pointing ko baka taɓa ganin shi ba kace shi ya gaya maka to babu bambanci da na wannan kun gane abinda suke suka ce in kaga dama ma ka ce Allah ya ce mun qala Allah saboda maganganun su ba su da sabani da na da na Allah yace kana da option an baka option ka zaba cikin su goma sha biyu in ɗaya ya gaya maka magana kuma wanda ya gaya maka magana nan shine Ibrahim ta in ga dama ka ce Allah ne ya gaya maka saboda aƙidan da suke da ita babu saɓani kwata-kwata tsakanin maganan shugabanninsu da na da na Allah babu bambanci yawa to saboda haka cikin su goma sha biyu ɗin nan in ɗaya maka magana in ya so ka nuna kawai duk cikinsu ka ce shi ya gaya maka in ka ga dama ka ce ma Allah ne ma gaya maka kawai suna da wannan aƙidan yawa eh saboda duk maganar su ba ta sabawa ba ta sabawa shine yace idan kace fa haza ya juzu man sami hadisan ya halatta ga wanda ya ji wani labari misali an abi abdullahi ko in kaga dama kai kai ruwaito shi ka abu abdullahi din in kaga dama ka ce au ahadin min ajdadihi ko kuma kakanninsa bal ya juzu ya halatta ma in kaga dama ka an ya kula allah ta'ala kawai duk abun in can ne kawai Allah rufa asiri wato wani ne ya tambaye shi wato akramakallahu wato wato based on wancan aqidan ya dace ayi haka sai yace qultu nace hadha hikamun hukmun akhar ghairu mustafadin min hadha alhadith yace wannan wani hikima ne kuma wanda ba a samu amfanin shi daga wannan zancen ba sai ya ce na'am e yustafadu min ma zukira sabiƙan min ce abi basirin ya ce ana iya amfanuwa da riwayan abu basir a can baya wa riwayatu jamilin an abi abdullahi jawazu zalika wato haka ya halatta bal aulawiyatu ma wannan ba shi ya fi cancanta ma kawai tunda mu uku mu hudu din an yadda da mu sai in ka ji magana daga wannan daga bakin wannan zaka iya cewa na faɗa maka ita in ka ga dama ce wannan ne ya faɗa maka ita wannan ne wannan ne tun da mu a nan mu goma sha biyu jerin mu in nan an yadda da mu maganan mu ɗaya ne abin da ya fito daga bakin wannan shine a bakin sauran kuma har ila abin da ya fito a bakin mutum goma sha biyu din nan shine ya fito daga wajen Allah so idan ɗaya ya gaya maka magana za ka iya rifarin maganan ga duk wanda ka ga dama cikin su goma sha biyu ɗin in ka ga dama kai ka ce ma Allah ne kai ya gaya maka kun gane logic ɗin <laughs> wannan shine akidansu wannan shi a jawazu zalika wannan ya halatta wa qad bawwaba Humul kulaini akwai shaihun su kulaini babu tafwid ila ila rasulillahi wa ila al-a'immati alaihim musallam fi amri din wato babin da yake cewa fawwala al'amuran addini gaba ɗaya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma zuwa ga limamansu na shi'a wato gare su kawai Allah ya jingina dukkan wani al'amarin addinin musulunci abin ya fito a gare su Allah ya fawwala shi ya jingina shi daga bakin abin da aka ji daga bakin su shine addini kawai Allah already ya jingina abun kai ya mika musu komai ina fata an gane ko? yace at-ta'liq ƙarin bayani almuta'ammilu li hadhihi al-maqala duk mai hankali da ya lura da wannan magana wal muhallilu li ab'adiha wanda yayi diagnosing inda wannan maganan ta dosa take so ta dosa yudriku zai gane annal hadafa wato target su? abinda suke hari daga wannan maganan shine tabdilu dinillah wata yau malaman shi'a idan suka tattara dukkan alkur'ani nan tun da su tana shafe ta Allah za su iya shafe duk abin da ke ƙur'ani nan su kawo nasu su ajiye su zamanto dama maganar su ai ba ta saba da ta Allah sai su ɗora duk abin da suke so su ce yau shine dokokin musulunci shine alkur'ani shine kaza abin da suke tagetin kenan za a iya naɗe wannan alkur'ani ajiye shi a gefe su shimfiɗa nasu kuma dole ka yi imani da su domin maganan su bata da bambanci da ta ta Allah abinda suke tagete wa taghyiru shari'ati sayyidil anam da jirkita shari'ar shugaban halittu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suke tagetin kenan idan har kai imani da wannan akida nan gaba za su canja addinin musuluncin su nuna maka Allah ne dama sune sirrin Allah ko Sune hujjan Allah a doron ƙasa ba ka zuwa ta Allah wajen Allah sai ka bi ta wajensu su ne Allah ya jingina dukkan al'amura addini maganansu ba ta da bambanci da ta Allah to saboda haka ka ga idan kai imani da wannan akidan step na gaba mataki na gaba nan gaba sai su zo su nade su ce duk dokokin musulunci nan yau sun canja su sun shimfiɗa sababbi duk wani abin da Allah ya ce haram ne yau sun canja sun mai da shi halal duk wani abin da Allah ya ce halal ne yau sun mai da shi mai haram tunda maganan su tana iya shafe aya sannan za su iya shafe duk wani hadisi na manzo Allah su kau da shi su kawo nasu eh, su kawo nasu min kibali shiyuhi shi'a daga bangaren shehunan shi'a aw min ba'dihim ko waɗansu su aw min jahalatihim ko jahilansu au au au aw har izuwa ƙarshe malam yana ce maimakon wannan wahalan da suke walimadha la bi bima rawahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ba sa dauko abinda suka ruwaito kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa anil a'immati daga a'imma din nan annahum qalu domin sun ce idza ja'akum anna hadithani malaman shi suka ce idan maganganu biyu sun zo muku daga wajen mu wajenmu ma ala kitabillahi ku rika auna su da littafin Allah fama wafaqa kitaballahi fakhuzuhu wama khalafahu fatru me yasa su limaman shi'a ba za su yi haka ba malam ne yake challenging nasu mawallafin wannan littafin me yasa ba za su dauke hadisan da suka zo da wajen annabi daga kuma al'a'immatu ko da abubakar da umar da usman da sayyidina ali din me yasa ba za su ce kawai waɗannan maganganunsu idan kun ji maganganu sun zo mana daga sun zo muku daga bakinmu ku auna su akan littafin Allah abin da ya daidai da littafin Allah ku rike shi abinda ya saba masa kuma ku yi watsi da shi me yasa ba za su yi haka ba wal yatazakkaru qaulallahi tabaaraka wa ta'ala su tuna da fadin Allah fa gobe kiyama yawman tuqallabu wujuhuhum fin nar ko ranan da za a rika jujjuya fuskokin su a cikin wuta kamar yadda ake juya masa Allahu alam yaquluna ta ji suna ce ya laitana wayo Allah kaitonmu ina ma ata'ana Allah wa ata'ana rasula ina ma da yi wa Allah biyayya yi wa manzo Allah biyayya wa qalu sai su ce rabbana ya ubangijinmu inna ata'ana sadatana mu mun biye ma shugabanninmu da shaihunanmu wa kubara kubara'ana da manyanmu fa adalluna sabila yau gashi sun ɓadda mu hanya akwai ranar da mabiyan shi'a za su yi wannan kaito ɗin in ba su tuba tun yanzu ba wannan shine abinda malamin ya kawo mana a taƙaice kenan don Allah maɗaukacin sarki ya raya mu gobe za mu ji tambaya ta shida abin sai ka ga ne shirme kawai kamar waɗansu tatsuniyoyin gizo da ko kai mamaki ka ci anya waɗannan ma mutane ne shirme kawai da makamantansu shi in ka ci gaba da karanta za ka ga abin nan la rufa wani muzakiran akwai bayani na magungunan da na yi bayanin yadda za a hada amma sai dai a cikin dakuji ina magana akan duk maganin da za a nema ina faɗan wasu kamfani ba talla nake musu ba amincewa ne da suna suna da inganci yanzu misali kama a Najeriya in ka faɗi wani kamfani wanda ka san suna da aminci a kaya ai ba kai laifi ba yanzu kaman habban nan fa an samu ana haɗa man gyaɗa da injin oil to saboda haka kamfani guda biyu a duniya ni na aminta da su da kamfanin himani da kamfanin alkaftin alkaftin misra kamfanin himani akwai su a dubai akwai su a pakistan waɗannan ƙasashe suna da ƙoƙari wajen tace maganin da bai saba ma shari'a ba kuma babu haɗinci. wallahu wa rasulu ala akar makalla wannan tana cewa duk adoyin da kace a rika yi kafin a kwanta tana yi amma kuma in ta kwanta sai ta rika munanan mafarki da daddare waɗanda ka ambata yanzu cewa duk wanda yake irin wannan mafarki alama ce ta cewa akwai aljanu tare da shi ta ce amma da rana kuma ko da an mata ruƙuya babu abin da ke bayyana sai da daddare bayan kuma gashi tana karanta tana karatutuka tana sa suratul baqara kasir din har bacci ya kwashe ta amma duk da haka bata daina munanan mafarki ba me ya kamata ta yi abin da ya kamata da ɗayan uku ne alƙur'ani gaskiya ne ko maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inji imamu suyudi yace ingantattun maganar manzan Allah ba sa cin karo in manzan Allah ya faɗi magana babu cin karo ɗayan biyu ko ta duba yadda take karatun ƙur'anin ko ba ta karatun yadda ya kamata ko kuma alwalar tana yin sa saɓanin shari'a ko kuma a zuciyarta akwai wani abin da ake bukata ta tsarkake imanin ta ta samu komawa ga Allah wannan shine kawai abin da ake bukata wallahu a'lam aka makalla wannan tana cewa idan ta zo alwala sai ta yi ta maimaita ta yi ta maimaita kamar sau tara shi ma wannan aljanu ne ko kuwa an dai magana akan wasuwasi kuma ko malaman fikihu sun tattauna akan mutumin da ke samun wasuwasi wajen ibada ki sami yaƙinin iya inda kika tsaya e eh, yanzu nan nayi so ɗaya ko nayi so uku sai ki sami yaƙinin ki tsaya kan inda kika yi amma dai yawan wasuwasi akwai alamar sharrin shedanu a ciki Abin da ake bukata shine ki nace da karanta Qur'ani kuma ki nace da alwala lokacin kwanciya kuma abin abinda yasa mata fa kuna da suke wajen addu'an safe da addu'an yamma na hisul muslim babu wata mace da za ta rike wannan azkaru sabah wal masafa ce Allah ya kawo mata gudumawa so da haka a dage a nace in kuma kin ga kina yi cutan bai rabu da ke ba to ki kaddara abin da ya samu wata mace zamanin annabi Muhammad ta zo gaban manzon Allah tace aljani yana bige ni ina faduwa ya manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace a miki addu'a ki rabu da cutan ko kuma a barki da cutan ki mutu ki shiga gidan aljanna tace ina da yakinin shiga gidan aljanna ya rasulullah a barni da cutan amma amman addu'a in ya kada ni in daina tsiraici ashe kina kan daidai kina kan aqida kina manhaji na salaf Allah zai iya jarabanki da wata cuta ba dan bai san ki ba dan ya jarabi imaninki shi yasa manzo Allah ya ajaban li amril mu'min inna amruhu kulluhu khairan وليس zalika li ahadin المؤمن mumin. Allah da mala'iku suna sha'awar rayuwar mumini duk abin da ya same shi ya yi daga Allah ne mai daɗi ko mara daɗi. ubangiji Allah ya samu dace ki ci gaba da abin da kika san kina yi kuma jaraba ki Allah yake kuma insha Allah ki ci jarabawa wallahu ala. wannan ta ce macen da idan mijinta na kusantanta ba ta jin daɗi ba ta ma san abin da ke faruwa ba me ya kamata ta yi idan har tana samun waɗannan mafarkaiya da waɗannan cututtukan da aka faɗa sai a bi waccan matakala in kuma babu to ta binciki kanta ko ta taɓa family planning ko tana shan magani